gina maye ne ba matsa mana Allah na gode maka ka bani rai ka bani lafiya ka bani ji ka samun kafiya in na buga wakan mata su hau daka tunkwal tunkwal kawai suna daka tunkwal kawai sai ka ji suna daka tunkwal na ga kuna sanjin ta tunkan in kawo ta zan sa a yi mata bana a sa ta a babban mota Hankalin su ya tashi tashi kiɗin kuma ba fashi ko da a kai zan ciwo bashi da yadda suke so ne ko da an daina kula ni ko amma allah ya so sarki ne don oga ne ko ni ba a jabo ba ne polaris ni ba jabo ba ne confirm wanda rashin kishi na bakin na Najeriya, amma ina son a ce messi